Bayan gudanar da bukin samun 'yancin kai da ake yi a jamhuriyar Nijar inda har yanzu al'umma da dama ke gudanar da zanga-zanga guri-guri a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda mun ka samu labarai cewa inda a yau kuma akwai wasu jihohi waɗanda har yanzu ana yin zanga-zanga dangane da wannan lamari na juyin mulki wanda wani soja General Chani na jamhuriyar Nijar ya yi a cikin kwanakin baya da sun ka gabata. kamar yadda dai kun sani dai cewa a yanzu halin da ake jamhuriyar Nijar an aza mata takunkumai da dama waɗanda take zamne a cikin su yanzu an rurrufe bododi kala-kala a jamhuriyar Nijar kuma akwai wasu waɗanda su dai su suna yin su ne a kowane lokaci kamar Algeria da ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso da Mali ga bododi sama da ƙasa suna buɗe da kuma ƙasar Libya. A yanzu dai halin da ake wayannan hanyoyin suke amfani suke ake amfani da su don gudanar da kasuwanci iri-iri a yanzu. Sai dai akwai wasu bododi wayanda an liƙe dangane da wannan lamari dai wanda ya faru a jamhuriyar Nijar. Shugabannin sojoji na ECOWAS za su shiga tsakanin jamhuriyar Nijar da kuma tsohon shugaban ƙasar Nijar wanda aka yi ma juyin mulki. har yanzu bola ahmed tinubu yana bisa kan bakashi ta cewa za ya kama jamhuriyar nijar sojoji domin su kwaci tsohon shugaban ƙasar nijar yanzu haka a halin da ake a ƙasar jamhuriyar nijar har yanzu dai ana ta gudanar da zanga-zanga a cikin jihar maradi inda mun ka samu labarin cewa a cikin babban birnin jamhuriyar nijar shi ma ana gudanar da wata gagarumar zanga-zanga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 ya bayyana muna da cewa wayannan mutane dai masu yin zanga-zanga a maraɗi inda suna yin ta ne dangance da wannan lamari na juyin mulki wanda aka yi a jamhuriyar Nijar inda dai ya ƙara bayyana ma da al'umma da cewa wannan zanga zanga da mutanen jihar Maraɗi ke yi a yanzu halin da ake suna yin ta ne suna goyon bayan mulkin soja sabon mulki wanda soja ke yi a jamhuriyar Nijar. 'yan uwa masu bibiyan mu da sauraron mu kar ku manta dai da ku biyo mu don sauraron labaran da muke kawo muku akai akai idan yau ne ziyarar ka wannan shafi mu kar ka manta dai da ka danna mana subscribe kuma ka danna mana alama karrawa ta yadda da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ka same su akai akai muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum a yanzu kuma za mu shiga cikin wani labari wanda muke ɗauke da shi a yau A halin da ake sozawan ƙasar Faransa wayanda a jibge a zamforiyar Nijar suna ta shirye-shiryen komawarsu inda sun ka fito. Kamar yadda kun ka sani dai hukumomi na jamforiyar Nijar ƙarƙashin jagorancin su ne wannan sabon gwamnati aka kawo wannan doka da dukkan wani wanda ya zamto bature ne na cikin jamforiyar Nijar da ya gaggauta haɗa iyakan nashi da nashi ya bar jamforiyar Nijar. a yayin da dai wannan labari mun ka same shi bisa wani babban shafi na muke labari inda ta wallafo wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau a yau dai hukumomi na ƙasar faransa suna ta kwasa ka iyakan nasu da nasu domin barin jamhuriyar nijar halin da ake jamhuriyar Nijar yanzu ana an samu mata wasu takunkumai waɗanda sun kai yawa a cikin jamhuriyar Nijar bugu da ƙari dai hukumomi na jamhuriyar nijar masu mulki a yanzu su rike wayannan ƙa'idodi wayanda an ka aza musu kamar yadda dai wani jami'in tsaro na jamhuriyar nijar ya yi allah wadda bisa ga wannan takunkumai da aka azama jamhuriyar nijar mun samu wasu ra'ayoyin jama'a na ƙasashen duniya inda sun kayo wannan eh, sun ka kawo muna nasu ra'ayoyi dangane da wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar inda wasu suke cewa wannan juyin mulki da an kai bai kamata a yi ma tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazoum wannan juyin mulki ba sun ka ce akwai wasu shugabanni na Afirka waɗanda sun share shekaru arba'in ko kuma mahi gaban arba'in wanda sun ka share suna mulki a cikin kasashen nasu su ne ya kamata a yi ma mulki ba tsohon shugaban kasar Nijar ba Bazoum Mohammed wanda yake nan yake gina jamhuriyar Nijar hakan ta sa an kaga Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Jama'a masu bibiyan mu da sauraron mu barkamu da yau. Barkamu kuma tare da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci da muke. A yau kuma muna dauke da wasu labarai wanda muke dauke da su a yau. kafin mu shiga labarin da muke dauke da su a yau idan yau ne ziyara ka wannan shafi namu kar ka manta da ka danna mana subscribe kuma ka danna mana alamar karrawa ta yadda da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ka same su akai-akai muna godiya mutuka bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum a yanzu kuma za mu shiga cikin labarin da muke dauke da shi a yau sojoji na jamhuriya Nijar sun yi Allah wadda ya bisa ga takunkuman da ECOWAS ta aza musu a cikin wannan lokaci da ake A yayin da muka samu wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau inda a yau ne muka samu labarin cewa hukumomi na jamhuriyar Nijar sun yi Allah wadde bisa ga takunkuman da ECOWAS ta aza musu. Wannan rikici ne da ya ɓarke inda kuma mun samu labarin cewa bisa ga arzikin jamhuriyar Nijar ne ake dangana wannan rikici wanda ya ɓarke tsakanin hukumomin jamhuriyar Nijar da 'yan farar na ECOWAS. kamar yadda dai labarai sun ka zo muna cewa inda a yanzu halin da ake an sanya ma jamhuriyar Nijar takunkumai da dama wayanda suke kiyasin cewa sun taka doka ne hakan ta sa an ka aza musu wayannan takunkumai wayanda kuma za su yi amfani da su kuma sun ce sun gode kuma za su riƙe su domin su ci gaba da yin mulki a jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai hukumomi na ƙasar Najeriya su ci gaba da jiran a ba su umarni domin su tai su ƙaddamar da jamhuriyar Nijar domin su kwato tsohon shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohammed. A yanzu dai halin da ake ƙasashe hudu wayanda an ka buɗe hanyoyinsu inda ana shige da fice ana kasuwanci lafiya lau kamar ƙasar Libya da ƙasar Algeria da ƙasar Mali da kuma ƙasar Burkina Faso. Wayanga ƙasashe kowane hanyoyin nasu inda ana shiga ana fita kuma ana gudanar da kasuwanci lafiya lau. Hukumomin jamhuriyar Nijar a yau ne suke gudanar da wani babban taro a ƙasar Mali, inda wannan taron da ya haɗa da ƙasa kusan hudu ko kusan ko kusan uku muke cewa da ƙasar Senegal da da ƙasar Mali kuma da ƙasar Burkina Faso. sannan bugu da ƙari har da wasu ƙasashen ƙetare wayanda sun ka shigo cikin wannan zaman taro wanda ake yi a cikin ƙasar mali a yau da safen nan ne ake gudanar da wannan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 sai dai a kwanan nan an buɗe iyakokin jirgin sama hanyoyin sama kawai ne a buɗe a yayin da an kai hira da wasu ma'aikatan tsaro na filin jirgi na jamhuriyar Nijar na babban birnin ƙasar Nijar inda ya bayyana ma al'umma da cewa wannan filin jirgi dai ya cika maƙin da mutane sai dai jirage dai na ba a samu ba waɗanda za su kuwa su ɗauki mutane jirage kuma na jamhuriyar Nijar babu mai tashi duka an tsaye da komai da komai sai lokacin da an ka samu an ka gyara wannan abu shugaban ƙasa Frans emmanuel macron yana da ɗaukan mutanen nasa da sauran mutanen turai wayanda ya yi alkawali zai mai da ga inda sun ka hito a yayin da dai mun samu wannan labari bisa wani babban shafi na ya Nijar na samira sabo inda ta wallafo wannan labari wanda muke nuke da shi a yau Shugaban ƙasar Faransa ya jaye ƙudurin shi na cewa shi kawo hari a jamhuriyar Nijar. Bayan wani zama da Sen tsohon firaminista na jamhuriyar Nijar ya yi Sen Umar da hukumomin tsaro na jamhuriyar Nijar inda sun samu sun tattauna tsakanin su da hukumomi na jamhuriyar Nijar da kuma jakadu na ƙasashen Turai inda wasu ƙasashen Turai waɗanda sun kai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 tarayyar Najeriya inda ya yi wani wasu bayanai jiya da dare kamar yadda ya bayyana ma manema labarai da cewa a yanzu dai har yanzu suna jiran wata dama wadda za a ba su domin su kaddamar da jamhuriyar Nijar. Sai dai har yanzu al'umma suke ta kawo nasu ra'ayoyi bisa ga wannan lamari wanda ya shafi jamhuriyar Nijar ta ƙasar Najeriya. Wata runduna ta musamman ta ƙasar Jamhuriyar Nijar ta kai ziyara a ƙasar Mali, inda a yau ne za su tattauna bisa ƙasashe na ƙasashen Sahel kamar yadda dai labarai sun zo mana cewa inda za su tattauna ne yadda za su gudanar da wannan al'amari wanda ya shafi Jamhuriyar Nijar. A yanzu dai halin da ake ƙasar Burkina Faso har yanzu tana bayan Jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasar Rasha har yanzu shi ma dai bai ce komai ba bisa ga wannan lamari wanda ya faru a jamhuriyar Nijar sai dai an samu wani ɗan farfulla na ƙasar Rasha mai faɗi aji inda ya ce ƙasar Rasha ba ta da niyyar ta tallafa ma jamhuriyar Nijar ne da suzawa rundunar suzawanta domin ta aiwatar da abun da ECOWAS take son ta yi ma jamhuriyar Nijar sai dai wasu suke ganin cewa wannan lamarin dai ya faru ne dangane da akwai wata alaƙa irin ta ƙwarai wadda a tsakanin shugaban ƙasar Rasha da shi da Bola Ahmed Tinubu. Har yanzu dai mutane suna ta kawo nasu ra'ayoyi dangane da wannan lamari dai wanda yake faruwa a cikin jamhuriyar Nijar. Shugaban tsaron Amurka shi ma ya fito ya yi bayani jiya da maraice a yayin da ya bayyana ma al'umma da cewa har yanzu dai ba su samu wasu cikakken bayanai bayan nan ba daga ne da jamhuriyar Nijar. Sai dai jama'a mu ce Allah Ubangiji ya kiyaye, Allah Ubangiji ya ba mu zama lafiya a cikin ƙasashen namu gaba ɗaya. Lamarin da ya shafi wutar lantarki a jamhuriyar Nijar inda a yanzu halin da ake wasu yankuna na jamhuriyar Nijar babu wutar lantarki. Sakamakon wani furci da Bola Ahmed Tinubu ya yi shugaban ECOWAS inda ya bayyana ma al'umma da cewa wannan wuta dai ta jamhuriyar Nijar a wasu yankuna wanda za su yanke ta dangane da wannan lamari dai wanda ya faru a jamhuriyar Nijar. Har yanzu dai hukumomi na jamhuriyar Nijar suna bisa kan bakarsu domin cewa ba za su sauka ba sai sun sai takumi a cikin jamhuriyar Nijar. A yanzu ne wani labari ya zo mana cewa a jiya ne an karɗa gwamnoni a jamhuriyar Nijar kowace jiha an azamata gwamnan nata. gaban ƙasar Burkina Faso Ibrahim Traore da shi da Assimi Goita na ƙasar Mali, inda sun da ma ECOWAS kunne da ta yi hankali da shiga hankalinta domin cewa kawo hari a jamhuriyar Nijar ba zai taɓa zama alferi ba gare su har kuma wasu ƙasashen Turai wayanda suka hita ga bayan wannan juyin mulki da an kai a jamhuriyar Nijar.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 kuma muna son ku rubuto mana ra'ayoyinku domin ƙarin samun ƙarfin gwiwa kawo muku wasu labarai nan gaba. Muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna har kullum.